الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شيل اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا للأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه كفلا ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu mai kowa mai komai wanda ya ja kwanan mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin asabar hudu ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam a garin maka zuwa madina da da shekara bakwai wanda ya daidai da ashirin da daya ga watan eh, februari shekara ta dubu biyu da da ashirin shida. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin ibadoji waɗanda allah subhanahu wa ta'ala yake son su kuma ake neman yardarsa ta hanyar riko da su karanta ƙur'ani a ƙoƙarin fahimtar wannan shi ne karatunmu na uku a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ya dace da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya azurta mu da samun yardarsa ya ba mu ladan bayansa waɗanda suka haɗu a ɗakinsa suke ƙoƙarin karanta littafinsa Allah ya ambace mu a fadarsa mai daraja. Bayan nan akwai wani bawan Allah mai suna Muhammad Sani daga Azare wanda yake roƙon ‘yan uwa su sanya mahaifiyarsa cikin addu'a saboda rashin lafiya da take fama da shi na tsawon lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba lafiya ya sanya jinyarta ta zama kafara Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da farin ciki ta hanyar ganin warkewarta Allahumma amin. jima'a uku.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 يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويدخله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى أتكم وأنن آيوي ما البركة آية تتقل وتترى kamar مكة muka fara sharhin su da daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa billahi wa rasulihi wa nuri alladhi wannan lafazin na fa aminu kamar yadda muka ambata lafazi ne da yake gayyatar zukata da kwakwale zuwa ga saurin imani da gaskata abinda manzon Allah sallallahu ya zo da shi idan ta ɗauka cewa wannan kitab ɗin maganar ana fuskantar da ita ne zuwa ga muminai sai ma'anar ta zama ku ƙara jaddada imani ku ƙara ruko da shi ku ƙara gaskata da idan ka ɗauka cewa ana fuskantar da zancen ne zuwa ga waɗanda ba su yi imani ba ku sai ma'anar ta zama gayyatar su ake yi zuwa ga su imani don ba su da shi wannan kuma yana da alaƙa ne da ayoyi ko fitabat da suka gabata tun daga farkon sura huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min faminkum kafirun in ka ɗauki faminkum kafirun to kafirun din ne sai ake ce masa faaminu aminu billahi wa rasulihi wa nuri allazi anzalna wa minkum mu'min wanda dama sun riga sun imani ko ku ƙara tabbatuwa a kan imani fa aminu billahi wa rasulihi wa nurin ladhi anzalna sai yasa zaka ga khitabat ko kuma lafazan da aka fuskantar da su ga wanda ake fuskantar da magana zuwa gare shi ga sunan wajen guda tara daga huwa ladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min Allahu bima ta'maluna ka gani khalaqa samawati wal arda wa sawwarakum kaga hudu al ahsana suwarakum biyar biyar wa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 yadda ta ɗauke shi idan ka alaƙantar da shi da halakakun ka minkum kafirin wa mu'min sai kasance bisa bayanin da ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau mai jami'i za mai jam'i zalika yawmul tabab ni fassarar wannan aya muna ci gaba ne da bayyana bayanai da fa'idojin da suke da alaƙa da wannan sura fa'ida da ya kamata mu ambata a nan ita ce idan ka alaƙantar da fa'aminu billahi wa rasulihi wa nurin lazi anzalna da yau mai ya jima'ukun yaunin jam'i to sai ka ɗauko dunkulallin abubuwan da suka aka ambata a cikin fa'aminu da wa rasulihi billahi wa rasulihi wa lazi anzalna dukkansu suna tasiri ga wanda ya yi imani yaushe yau mai jima'ukum da yau mai jam ma'anar maganar a aminu billahi wanda imaninsa ya zama ɗan asali nagartacce to yau mai jima'ukum da yau mai jam'i zalika yau mutarabun ranar da za a halittu a matattara a shi a inda zai shi ne zai yi ma waɗanda ba su yi imani ba gwalo shi zai samu natsuwa zai samu farin ciki wannan wa rasulihi ruko da abinda manzon tsira sallallahu ya zo da shi da hadisan manzon rahama sallallahu da shiriyarsa ita ma ko shakka babu tana taimakawa da taimakon Allah wajen yantuwa daga wuta daga da kubuta daga azabar Allah subhanahu Wa nuri anzalna hasken qur'ani yana tasiri hasken ruko da shi hasken karanta shi hasken yin aiki da abin da ya kunta duka suna rikidewa su zama wani babban haske wanda muminai za su ci gajiyarsa ranar tashi alkiyama yau matarar mu'mini na walmu'minat ya sa'a ruhun bai na aidihim wa bi aimanihim ku kuma yau oh! har a kai lokacin da waɗanda ba su yi imani ba za su yi roƙi alfarmar a ɗan rage sauri ku jira mu in ji su domin na tabis ne nurikun kilar je uwara a kun falcen da sun nura يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب من تا daidai wannan gabar da take da alaka da dalilin da yasa aka rada ma tashin alkiyama kowannan yini da cewa yawmut tagab التغابن كلمة أتروت لدى الغبن الغبن ana cewa أنا سوى الغابن والمغبون wanda almagmum shine wanda aka cuta shine wanda yayi asara alghabin shine wanda ya ɗaukaku daga a iya cutar da shi ma'ana shine ya more bai ba a cutar da shi shine wanda ya cuci wani misali to yana da kyau kamar da imamu zajjar yake cewa ka gane cewa ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ne da harshe da yanayin salon maganganun laraba na wancan lokacin kuma shawa mutane ne masu kasuwanci da fatauci wannan yana daga cikin dalilan da ya sa a ƙur'ani za ka ji ana ambatan wata lafuzza da suke da alaƙa da kasuwanci saboda kwakwalansu su saurin fahimtar ko fizguwa zuwa ga abin da ake tattauna a kan shi fama rabi har tijaratuhu wa ma kanu muhtadin hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim da irin wannan zalika yau mustafa dukkan su lafuzza ne na yan kasuwa lafuzza ne na kasuwanci to kamar yadda a cikin su akwai manoma haka nan akwai makiyaya kamar yadda akwai manoma akwai makiyaya masu fatauci da 'yan kasuwa shi yasa wani lokaci sai ka ji ƙur'ani yana magana da lafazin da a manomi zai fi saurin ganewa ko ya'lamu annama alhayatu dunya la'ibun lahwun wa la'ibun wa zinatun ko wa bainakum wa tasafurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكون حطاما من هم يافقوا قواجان وانا آية آه، فإن الله سبحانه وتعالى آه، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلب فاستوى على سوقه يحب الزراع ليغيظ بهم الكفار والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج كما kaga duka ayoyi ne waɗanda ake buga misalai da ambato na wasu abubuwan da suke da alaƙa da rayuwar manomi domin saƙon ya yi saurin shiga cikin ƙwaƙwalwarsa. Haka nan wani lokaci sai ka ji an ambaci abin da yake da alaƙa da makiyaya da rayuwarsu da wani abin da suka saba da shi har a kudan abin da ya shafi manoma shine aka haɗa maka tubin da yake jikinsa da bawon shi da sauransu to a wannan gabar gaba ce da take da alaƙa da 'yan kasuwa da kalmar da suke yawan faɗa cewa gudu na fulan ko fara magbunan sai an masa wayo kasuwancin da ya yi ba abin da ya kirga sai sa Ko idan kana so ka samu fa'ida mai zurfi a wannan lafazin tunda an ambaci ɗaya daga cikin kalmomin da 'yan kasuwa suke amfani da ita ko sai ka ɗauko ɓangarorin kasuwanci da kasuwa ka aje shi a hannun dama sai ka ɗauko rayuwar duniya da duk abin da ke cikinta ka aje ta a tsakiya sai ka ɗauko lahira ita ma ka aje ta aje a kasuwanci akwai capital da jari a kasuwanci akwai 'yan kasuwa da za akwai kasuwar akwai 'yan kasuwa akwai abin da za a sayar akwai abin da za a yi kasuwar a kai duka waɗannan suna da alaƙa da rayuwarka a matsayinka na bawa jarinka shi ne imani shi za ka riƙe ka tafi da shi lahira idan ka tashi za ka tafi kasuwa ko za ka tafi kwatanci ba ka yarda wani abu ya zo ya karkatar da tunaninka a kan tafiyarka sau da haka a kan tafiyarka zuwa wannan kasuwa inda za a ci babbar kasuwa ta lahira bai kamata ka yarda da wani abin da zai karkatar da tunaninka da akalarsa ballantana ya shigar da kai ba da sauran misalai da yawa wanda nake gayyata masu sauraro kowa ya faɗaɗa tunani da a wannan bangaren domin mu gane yadda ake samun fa'ida daga lafizan Qur'ani idan Allah ya yi amfani da wata kalmar da take da alaka da noma ko kasuwanci ko kiwo wani abu wanda yake da alaka da wani nau'i na rayuwa ko wani sinki na wasu mutane ko wani bangare da cikin bangarori na rayuwar mu ta yau da kullum ina fata mun da. zalika yawmut tababun dalilin da ya sa aka rada ma kiyama da cewa rana ce ta bayyanar asarar asararru ko kuma cin ribar masu cin riba ko kuma ranar da waɗanda suka yi dabara suka dinga investment suka dinga yin ajiya za su kwashi abin da suka aje ko kuma ranar da shukar da aka shuka aka inganta ta za ta fito a girbe ranar da waɗanda ba su shukar ba za su ci biya ranar da ido zai raina fata waɗanda ba su yi tanadi ba to daga cikin dalilan da ya sa aka raɗa ma wannan suna rana wannan suna abubuwan da malamai suka ambata abu na farko abin da ya inganta cewa babu wani ɗan adam face muni face yana da masauki a gidan wuta amma idan yayi, yi saboda imaninsa Allah ya karɓe shi a matsayin mai imani to ya zama na ya tsira ya kukuta daga wancan masaukin da dama na shi akwai hikima za mu zo mu ji dalilin haka ɓangare na biyu su ne waɗanda ba su yi imani ba su ma akwai masaukinsa a gidan aljanna inda sun yi imani da wannan masaukin za a ba su to da ba su yi imani ba a wa haƙaƙa alaihim kalimatu rabbik sai ya kasance sun tabbata a asalin masaukinsu wanda Allah ya tanada musu shi a jahannama ni ce ce hikima hikimar ita ce wallahu a'lam lokacin da mai imani zai samu aljanna ya samu masaukinsa a aljanna ga duniyan nan ta buɗe fara fat gare shi faƙi'un launuwa yana cikin ni'ima da morewa da fantamawa da nike kafa da Allah yake so. Wa wannan lokacin Idan aka tuna masa cewa ka ga masaukinka ba don rahamar Allah da liɗifinsa ba ka samu aljanna da nan za ka shiga a lokacin zai ku jin garbi da daɗin aljanna saboda ne duk bakin baki ba ka gane bakinsa sai in ka san fari kamar yadda fari haskensa zai bayyana a gare ka sai ka ga baki sai ka gane hasken haske ka gane duhun duhun. mun gane kamar yadda mai hikima yake cewa wa yau hiru, husnahu biddu kishiya kishi abu ne kishiyantar abu yana bayyana kimarsa da darajarsa ko akasin haka kamar yadda kila kishiya a gida za ta iya bayyana alkhairin tsayin kishiyar idan ta yi akasin abin da ya kamata. Mun gane? Ko, abu gane na biyu shi ne waɗanda su ba su yi imani ba suka samu kansa a azaba suka samu kansa aljanna a afwan suka samu kansa a wuta suna cikin wahala da masifar nama. me kake tunani sai a buɗe musu taga abu a yaye hijabi a ce ga aljanna ta hango ni'imar da ke ciki ai kun ga masaukin ku da kun yi imani na da ku a daidai wannan lokacin فكبتم فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون azabar ba za ta fi zama azaba ba to wani yana da cikin hikima to in muka dawo asalin karatun mu na zalika yau musababu in aljanna da suke aljanna sai a ce musu wannan masaukin su wani ne da su wani amma sun zama yan wuta saboda ba su ga Allah ba saboda haka ku tattara nan an ƙara muku daula a kan daula ku kwashe ya zama na wannan yana da alaƙa da ayoyin ƙur'ani da za ka ji Allah ya ambaci ɗan aljanna an ambaci cewa an gadar musu wa tilkal jannatu allati uristumuha sai ka ce to ne kawo maganar gado ma'anonin da yawa daga cikin ma'anonin shine ai gado na wani ne ya zama naka to fili ko gidaje ko koramu ko abin nan da take ta wani da yi imani ba sai aka gadar maka da ita wannan shine dalilin ko tsohuwa ɗaya daga cikin ma'anoni to su kuma ɗan wutan suna can cikin azaba sun ɗauka azabar ta gama kai ƙarshe kenan lokacin da aka buɗe musu shamaki suka hango ni'imar aljanna da sun shiga ga masaukinsu to ana rufe wannan hijabin sai a ce to ga wata sabuwar duniya ta azaba ta 'yan aljannan da suka samu aljanna ba su zo wuta ba to su ci gaba da shiga cikin wannan yana da cikin asalin ma'anar ta tazawu amma ita wannan asarar da aka ambata a nan ta sha bambar da ta duniya a duniya idan ɗan kasuwa ya yi asara ba a ɗauko asarar wani kuma a ɗaura ba. Hmm. to amma a lalura ta akwai ɗauko abin da yake na wani ne inda ya zama asararre inda ya zama asararre zai samu wannan asarar sai a ɗauka kuma a lafta ma wanda shi dama zai asararre ne mun fahimta hmm. shi yasa a fahimtar wannan zai taimake ka wajen ka fahimci attazabun attafa'ul inda aka kawo a larabce me sirrin wannan alif din wanda kamar yake fa'idantar da musharaka ko kuma tarayya wajen wani abu sai ka ce ana ƙoƙarin a fisgo asarar wanda bai yi asara ba ne a lafta ma wanda yake ne. a fisgo nikimar da wanda da ya yi imani zai same ta a tsara ma wanda yake cikin nikimar da yi fahimta hmm. ah, wannan yana daga cikin abin da malamai suka ambata wasu da cikin malaman tafsiri kuma suka ce a'a jalika yi mutabawun akwai almarbun ne da akwai albabi almarbun shi ne wanda jiya da shekaran jiya a rayuwar duniya yake kallon mutane yake ganin ba su waye ba yake kallon mutane yana ganin sun ɓata lokacinsa a salloli da azumi da kaza ba su shanta ce ba su sheke aya ba su more ba sun shi a tunaninsa yana ganin morewa shi ne ya da ƙafa ya shanta sai ya shaƙi yasa. ko a duniyance waye almazbun a ma'aunin duniya almazbun wanda ya imani shi ne ake ganin cewa bai more ba ko amma a ma'aunin gaskiya waye wanda aka cuta shi ne wanda ya shaida a ya shanta ta yi yadda yake so to ma'aunin zai canza ya rikide wannan shi ne zalika wa musarawa wanda wannan tattace ma'anar da Allah ya yi isara zuwa gare ta a faɗinsa mai sarki اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الذين آمنوا من a wannan ranar ne a wannan yinin ne. waɗanda suka yi imani za su rika ma waɗanda suka kafirce dariya me dalili saboda jiya da shekaran jiya a rayuwar duniyar waɗanda ba su imanin ba su suke ma waɗanda suka yi imani dariya yanzu sai reshe ya juye da mujiya ina fata mun gane wannan yana daga cikin abubuwan da malamai suka ambata a ƙarƙashin wannan lafazi na yawon talawa akwai wata ma'ana mai zurfi da bai kamata mu bar ba ma'anar ita ce eh, al'imamu eh, eh, at-ta'labi da sauran malaman tafsiri sun ambaci wannan ma'anar suke cewa ah, wancan ta farko da muka ambata ta wanda yan aljanna za su mai dan wata dariya kaza al-imam al-mawardi ne ya ambace ta wannan da zamu faɗa kuma al-imam a wasu da da malamai tafsiri suke cewa wannan asarar da aka ambata akwai asarar asali akwai asara ta jin cewa ina ma da na yi fiye da haka asarar asali ita ce asarar da ɗan wuta zai samu kanshi a cikinta ko innal kafirina alladhina huwa, anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah hmm. to akwai wani nau'i na ba irin wancan asarar ba ce amma kuma nau'i ne na jin cewa ina ma da na yi fiye da haka to wannan kuma har ɗan da sai sun ji cewa ina ma da mun ta fiye da yadda muke ka samu aljanna amma sai ka ji idan ka ga falalar raka'a biyu a ranar tashi a kiyama da a talfajiri da aka ce maka ta ku duniya da abin da ke cikinta kawai sai ka tuno tana maka wata rana da ka bar raka a kalfajir ya aka yi na bari raka a kalfajir ta wuce idan ta hango wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani tana cike abin da ke tsakanin sararin samaniya sai ka ji me yasa kai makan ka rowar cewa subhanallahi walhamdulillah bayan da harshen ta daga bakin kalami lafiya wannan shine nau'i na a tazabun inda zai samu har masu gina. Mun fahimta? Wannan ma'ana ce kuma mai kyau na su biya ya kamata mu haskaku da ita mu da inuwarta domin ta taimaka mana wajen ƙara himma da tsayi da karkashi wajen aikata ga da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk wanda ya yi imani da Allah wa ya'mal salihan ya aikata aiki na tsare da waɗannan sharuɗa guda biyu Allah ya ce yukaffir ko nukaffir anhu sayyi'atihi za mu kankare masa zanubansa haka masu fasara suke cewa da hausa amma nukaffir anhu sayyi'atihi ba lallai ya zama kankara ba kankara ga zunubi ko ga da ba a sosai a zo a kankare shi amma a asalin larabci ne zurfi kila mutassir an husai ya ake zai iya bayuwa zuwa a turbaɗa abin a rufe shi kamar babu shi saboda alkaɓu min na alkafar wal kufur asalin ma'anar safir ne ɓoye abu kamar hmm? ya amal min salihati wa huwa mu'minun فلا كفران لسعيه وإنا له كاتب باب قوي أيكين شيء يزو أتيت أي باب آآ بين أيكين لا إبا لا أتشوف شيء kun fahimta kamar yadda Allah ya ce ka masa da a ajabar kuffara ne ya kuffar masu rufe masu rufe buɗe ƙasa sosai buɗe tsaba ba ba kada samari aka ce ko fara na nufin kafari a a mun fahimta da lokacin da na yi karo da irin wannan kamar ko ba na so sai na suno da fa'artar ma'ana a kananarka wanda zai da karatu kanan fa'artar ma'ana a kananarka su ‘yan wa'annan yusuf suka ce a tura su ya baban mu yaƙo ka haɗa mu da ɗan uwan mu naftal mu je mu awo alladina idza kanu ala nas yasbu wa idza kanu awwalu yusiru ko kawai mun tafsiri da yazo kire ce fa arsal ma'ana akhana naftal naftal badal ne na akhana sai ce ai ɗan uwansu sunan shi naftal <laughs> eh fa arsal ma'ana akhana naftal ai kamun tare da ɗan uwan mai suna nektar kaga aini da matsalar rashin karatu ke kuma rashin karatun ya rasa inda zai yada kan kofi a duniyar masifa ta kai masifa wallahi jama'a a bi yadda kake tunanin kafin fahimci qur'ani idan ka tuna cewa maganar Allah kake ƙoƙarin fasarawa ko sharhi sai ka ji ka fara jin kunyar Allah saboda kai ka san rauninka bi yadda ake ganin kamar ka fahimci wani abu idan ka kalli girman qur'ani inna sanulqi alayka qawlan thaqila sai ka ji cewa a rashin rashi ne har aka samu irin hukuna tasiri amma in ba haka ba cikin bai kai ba Allah ya rauni girman qur'ani ya wuce bi yadda muke tunani Allah ya samu dace amin نكفر عنه سيئاته ويكفر عنه سيئاته ألا إذا كنفر وكفر بمنفر وندخله جنات قور ويدخله جنات في الله سبحانه وتعالى يشجر لشيء وألا يتم شجر لشيء الجنتين نقل alfarma في aka kawo shi نشرا جنات ومن jannat kara da gabar da yamma ta hararo ni'ima ta hararo ɗaukaka ta hararo martaba da kima to duk abin da kwakwalwa ta gama hararowa shi ake nufi da kaya fi hama da ainihin ra'at wala kuzurin sami'at wala hatsara ala kari bashar to janna a cikinta akwai abin da ido bai taɓa gani ba shine ma'anar jannati a aljanna akwai abin da kunne biyar da ya jinga jin labarin ni'ima bai taɓa jin labarin irin wannan abin da aljanna ta kunsa ba wannan shi ne dalilin jannatin ambatan jannatin na kira sannan wala kaza ala qalbi bashar da cikin aljanna akwai abin da inda za ka zauna kai ta tunani ma to baka isa ka tuno abin da yake cikin ta ba dalili shine ai kwakwalwarka tana da ni kuma kwakwalwarta ai tana iya hararo kwatankwacin abin da ta iya gani ne ko ta taɓa jin labari ko ba ta taɓa ji ba ba ta taɓa gani ba za a tara an fahimta wannan ɓangarori guda uku suna da cikin dalilan da ya sa a cikin ƙur'ani za mu ji ana kawo aljanna a matsayin nakira jannati ko tajri min tahtiha al-anha sai aka ɗauko maka ɗaya daga cikin sukofin jannat nan aljannatai din nan a ƙarƙashin su akwai ƙorama da ke gudana. Anan a ƙarƙashi, ƙarƙashi na iya ɗaukar ma'ana guda ne. Ƙarƙashi ƙasan abu a gefen shi, misali fuskar gida, to fuskar gidan kuma ga trim ko ga ƙorama tana gudana, misali tana tafiya a fuskar gida. kimiyya a tana bayuwa zuwa ga abin da yake kasan abu kusa da shi an fahimta? kimiyya kuma tana iya bayuwa zuwa ƙarƙashin abu misali yanzu idan mutum yana zaune a kan kujerar nan yadda yake zaune sai in ce a ƙarƙashina akwai katako ko kujerar da nake zaune a kanta a ga ƙarƙashi To kuma a nan ɗin nan fuska ta haka a gabana za a iya kiran shi fat ci ma to wanne ne ba wanne ba a ita hmm. duk abin da kamala ce duk abin da ɗaukaka ce duk abin da ado ne idan aka ambace shi a aljanna to da shi da ƙari da abin da duk baka tunani ba shi ne kun fahimta hmm. dalili kuma ko a rayuwar duniya akwai gidan da za ka ga ƙarƙashinsa ga gida kuma gidan ne yake kan teku ko yake kan ƙorama ƙorama ta lashi gashi tana gudana ko a falon mutum ka ga gashi ruwa yana gudana kaga tsaka hulle ko kuma a fuskar gida to wani jannati kan matsalul ala zana hmm. ta wuce na تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز Allah ya ce wannan harshen 'yan zamani wannan ne shan kwana wannan ita ce cikakkiyar sallama da kake ji ɗan gayu ɗan birni suke wani an sallame shi wannan ita ce sallamar gaskiya ذلك الفوز abu. akwai wata ƙa'ida da malamanmu suke faɗa mana ita a ƙur'ani duk lokacin da الله سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال وهو العظيم ادياتي ابناء الجنه هو عظيم يتحدث عن عظم العظيم هو عظيم يتحدث عن عظمه العظيم هو كبير يتكلم هو يتحدث عن كبر أبنى الكبري آه الكبير الكبر الكبير هو آه شديد يتحدث عن شدة الشديد وجن أباباته هو أبنى آه، كبير يتكلم عن علم الأليم وجن أباباته ما أنا لما قال الكتاب Allah mai girma sai ka ji ya siffanta abu da cewa mai girma ko Allah maɗaukaki buwari ya sukanta abu cewa wannan abun ƙasaitacce ne to kamar misali ne shugaban ƙasa misali a kaɗaitaccen misali shugaban ƙasa ya shekara takwas yana mulki ila ma ɗaya ne ya tazarce misali sai ya zo ya ce mata bayan ya sauka ya ce ta ai a lokacin mulki na na samu kuɗi misali sai gwamna shi ma da ya shekara takwas sai zai ya ce mata ta ai a fastenuwa da sufantenuwa na samu kuɗi duk lafazin ɗaya ne ya ce a man kuma ya ce mata ai shekarun da na yi ɗin nan a matsayin ciyaman na samu kuɗi sai bisi na wata jami'a Allah ya sabar bisi yana sai ce shi ma ya samu kuɗi sai wani mahidanci ya ce ya samu kuɗi sai matar gida ta ce ta samu kuɗi sai yaron ka ɗan shekara uku ya sai baba yawon sallan da na je na samu kuɗi dukkansu lafazin ka ɗaya ne amma kwakwalwar mai sauraro tana iya bambanta kuɗin shugaban ƙasa da ya ce ya samu kuɗi gwamna da ya ce ya samu kuɗi kai ta san masu siyan jirage ko ba haka ba ko ba haka ba shugaban ƙasa da ya ce ya samu kuɗi ba yana zin biliyoyi ba yana da matatar mai ne a wani ina abin da yake nufi kenan kamar yana so ya ce maka tsakanin shi da tsakanin shi da injin buga kuɗi ai ba nisa shi abin da yake nufi da na samu na gane ko eh. sakon ya yi so na gane kana gane wa mun fahimta shi na man shi ma da yake ya sami kuɗi za a rika mamlabuhun min al'ilm shi ma abin da ya iya abin nan kenan ya samu kuɗi amma kila kuɗin ciyaman da yake cewa ya samu kuɗi kuɗin a ba matar shugaban ƙasa ne in za ta bice ce kare ko kasuwa in za ta je Su kuma kuma yana cewa ya samu kuɗi to lajin matsalin ala Allah ne yake cewa zalikal fawzul abu ko kuma a wani wajen ya ce zalika huwa al abu kuma na zai ghayruhu ba wani abin da ake kira morewa da dacewa in ba to wannan sai ka gane dalilin da ya sa Allah yake cewa wa idza ra'aita lamma ra'aita na'ima wa mulkan kabiran aliyahum thiyabu sundusin khudran wa istabrak wa kullu asabirin min jilba al-kabir ne yake cewa tam ra'aita samara wa idza ra'aita amma ra'aita na'iman ko anan aka tsaya ya isa wallahi sai ce wa mulkan za ka ga wata kasaita za ga wata isa zaka ga wata morewa zaka ga wata sallama da shan kwana da shigowa birni kabiran da girma wal mutahaddis huwa kabir wal Ko. me a duniyan nan yanzu ya kai girma da kimar ne maka asaran wa mulkan kabiran nan me ya kai darajar da ya ta yadda ka yi asaran zalikar fawzul abin saboda shi kuma wallahi babu wani abu a duniyar nan ma da ake kallo a kalle shi a matsayin morewa ta ƙarshe ko dai a same shi ne yana zuwa duniya ta buɗe za a ci sai a tafi ko kuma duniya za a ci ba lafiya ko kuma za a ci ya zama sanadiyar halakar mutum da kamar na shiga tsakanin kare so nawa aka yi hmm. mun fahimta hmm. wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan Allah subhanahu wa ta'ala anan ya gwama ambatan imani da aiki na kwarai a ƙur'ani jama'a wajaje fiye da hamsin Allah yana gwama tsakanin ambatan imani da aiki na kwarai tare tagwaye tun daga ayar farko ta wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat har zuwa ƙarshe ina inna dai kana da ce kusur illa ladina amanu wa amilu salihat farko da ƙarshe a tsakiya kuma كان نندس ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما salihati تنادى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبثوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الأرض نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن وليا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات قد أنبر آمنوا آمنوا نعم ينزل ومن يأته مؤمنا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك هم درجات العلى da makamantansu da sanan da yawa to me saƙon ana so ka samu saƙon cewa a tarbiyyar imaniya la budda laha min janahaini tarbiyya ta imani dole ne ya kasance tana da fuka-fukai guda biyu cikin farko na dama Shi shine a'malul Kulu, aikin zuciya ice na tsayan na hagu ne amma a hagun kuma amma a dama yake saboda mahimmancin da duka dama ne kumfaninta su ne malin jawabi ba yadda za a yi imani cikakke ya samu sai an samu ɓangarorin nan guda kamar yadda sun tuba yadda za a yi ya tashi ba fi kamar yadda ba yadda za a yi sun tsuya tashi da fifice ɗaya to dole sai da fukatakai guda biyu a malin kulub a malin jama'a wannan yana da cikin sirrin da ya sa jama'a za mu ga Allah yana ambatan amanu wa aminu salihan abun tambaya me yasa ake gabatar da amanu sannan aminu yasa ba za mu ga wa bashirin ladina amilu salihati wa amanu anna lahum jannatin ba me yasa ba za a ce wal asr innal insana lafi khusr illa amanu wa tawassaw bil haqqi wa saboda imani shine foundation din nan ne kasar da za a haƙa a shutar nan ne kwantena da ake cika ta da san Allah su ne a malu'u ake cika ta da san Allah ake cika ta da tsoron Allah ake cika ta da kunyar Allah ake cika ta da kusantar Allah ba su ne a qulub din ba to idan aka samu wannan ko kamar an samu filin da za a yi shuka kenan idan aka samu ƙwaya wake ce misali ƙwayar wake ƙwayar masara maiwa gero kuma ne sai aka zo aka samu ƙasar sai aka shuka to da ƙasar da ƙwayar duka a amalin kulubi aikin zuciya ne kina a amalin jawari yake a bisa wannan Shi shine ruwan da za a bulbula shi ma kamar yadda ƙasa take guda biyu ce da ƙasa da ƙwaya to ruwa shi ma da zangarniyar da za ta fito biyu ne suke fuskantar mu idan kai yanzu da kwayar da aka shuka da ruwan da aka yi ban ruwa da shi wanne ya fi muhimmanci ya ce kwayar da in babu ita ai babu ko ya za a yi kwayar ta fito babu ruwa duka biyun ana buƙatar su sai dai logically in ka zurfafa tunani za ka ce kwayar ne ita ce asali saboda ita kwayar idan aka same ta kila damshin wajen ya dan fito da ita ko ko ba a samu ruwa ba fa in lam yusibu hawa bilun fasal amma dai dukkan su suna da matuƙar muhimmanci mun fahimta wannan wani juz'i ne na maganar ibnu qayyim a cikin bada'iul fawaid lokacin da yake magana a akan amalin Kulub da amalin zabari kuma karatu ne mai tsadar gaske daga cikin yadda za ka gane tasirin wannan karatu shine bai kamata a baban tarbiyya in ta bangaren tarbiyyar ruhiyya ba imaniya alƙalbiya kawai mai concentration ko mai da hankali a ce ai alaƙarka da Allah ai abinda zuciyarka take kunta ne ai kaza kaza a manta da amalin jawari Kun fahimta kamar yadda kuma bai kamata mu zo fizika fizikali muna ta sallah azumi zakka ku manta da neman yardarwa wa yi da kaza kaza da sauransu dole ne biyun su samu gaba da bangare na biyu mai matakar muhimmanci a wannan zamanin za mu fahimce shi wanne yake yin wani abu ba daidai ba a shari'a sai ce a'a sai an ce al'iman hmm. ai tsoron Allah ai a yake ba wanda suka fi jan irin wannan hadisin irin mata masu shiga wacce ba ta kamata ba kan gafa ta malam ɗan gyalan ne mai matsala in abin nan ai imani so no ma za ka ga masu gyalan sun fi waɗanda masu hijabi kirki da imani da tsoron Allah eh haka ne a sa a sa hijabin tsoron Allah yadda kike ganin kimar imani da kyakkyawar aiki da kyakkyawar aiki ya aka kika san su ta hanyar umarnin Allah to wanda ya ce ai wancan shi ya ce a sa hijabi sai a ce a sanya hijabi ko shiga ta kirki amalin jawari ne aiki ne na jabai da ake gani a zahiri to a kwakwalwance me kika sukarce ana so ki suturce a'malu al-qulub ne ki suturce tsarkakakkiyar zuciya wacce ta san Allah take bin umarnin Allah take jawuwa zuwa ga umarnin Allah to idan kika ce imani da tsoron Allah tana zuciya to ina kuma umarnin Allah da yace ai kaza in dai akwai imani to ai akwai bin Allah in dai akwai gaggata manzanci manzo Allah to akwai bin umarninsa mun fahimta to sai ka gane muhimmanci da tasirin waɗannan ɓangarori guda biyu ومن ومن يعمل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته wannan jumlar jama'a tana nuna mana rahamar Allah da rangwamansa da afuwarsa da tausayinsa kamar yadda take nuna mana cewa idan ba ka so ka yi tagomi ranar kiyama idan ba ka so ka ciji yatsa wa yau mai abu zalimu ala ya dai me za ka yi wa man ya min billahi wa ya amal salihan ai a aminu billahi wa rasuli kan imani da Allah ka aikata aiki na ba. idan kai wannan kamar mai tambaya ya tambaya ya Allah ka ce in yi imani in yi aiki na kwarai in ne zai same ni ونكفر عنه سيئاته sayyi'ati Allah zai maka afwa Allah zai maka rahamar Allah wani teku ne wanda bai da gaba rahamar Allah wata farfajiya ce wacce shi kaɗai ya san farkonta da ƙarshenta rahamar Allah kamar gira ake yi kaɗan na alkhairi kawai a ce shigo shigo ko da kafa baka gama shigowa ba sai a kai إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. yadda Allah ya ce, in dai kuka kauce ma manyan zunubai, mukaffir an kun sayi a za mu kankare muku ƙananan zunubanku, ba karima muka tashi ba kun yi biyar a baku hamsin ba ne a'a ba biliyan biyar ba illa ma sha Allah wani abin da za a yi. wannan yana nuna maka karamcin Allah ka ce astaghfirullah ka ce subhanallah ka shayar da ruwa kai sadaka da dabino kawai sai ka ji wannan ya kai ka aljanna da yarda Allah daga cikin hadisan da suke nuna karamcin Allah da yalwar rahamarsa da tausayinsa hadisan da manzan rahama sassanar da ba mu labari cewa manzan tsira sassanar yana ba da labarin cewa Allah yana ma zan tsira sassanar labarin cewa wani daga cikin bayansa ya yi aikin ya yi zunubi ya yi ba daidai ba sai ya tuna azabar Allah sai ya ji kunyar Allah sai ya tuno da makama rabbihi wani hannasa anil hawa sai ya ce ya Allah na tuba sai Allah ya ce da mala'iku a alima abdi anna lahu rabban zamba. dhanba yaghfiru zamba wa ya'khudhu bihi yanzu dama wannan muhammadin wannan da wannan tankon da ya yi kaza ɗin nan ashe dama ya san akwai ubangiji kasaitacce wanda yake madakata wanda yake kama masu laifin in sun yi ba daidai ba ko in suka nemi gafara yake gafarta ya san wannan dama to ku shaida na masa gafara Allah subhanahu wa ta'ala yake ce da manzansa sai ba wannan ya ci gaba da rayuwa lokacin da ya nemi gafaran nan bai yi da niyyar cewa zai koma ba tuban mu ba da gaske da nuni ya tuma bayan wani lokaci sai bawan Allah ya ƙara tamfatsuwar da shi to Allah gani na dawo Allah kai mun gafar. Allah kaza Allah kai mai rahama ne Allah kaza sai Allah ya ƙara maimaita wannan jumla fa alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa yatubu bihi yanzu wannan bawan nawa dama ya san akwai mahalicci mai gafara ko mai kama masu laifi fashadu an yi karɓar farko Allah ya ce da mala'ikun ku ce da na masa gafara kan ya ci gaba da rayuwa bayan wata biyar shekara illa ma sha Allah can sai ya ƙara kwamfalowar Allah mu mun dawo sai Allah ya ƙara maimaita wannan jumla yanzu wannan bawan nawa ya san kaza ya san kaza cewa za a iya kama shi da ashhadu anni qad ghafartu lahu wa yaf'al abdi ma sha sai Allah ya ce ku shaida na na masa gafara da yau yanzu ya abu da ko kai a kwakwalwarka a wannan zamanin irin mu yanzu da ya ce ta alhamdulillah shi muna cikin to amma a kwakwalwar sahabbai na wancan zamanin sai su kara jin kunyar Allah sai su kara takasa su kun ji bambancin mu ko a ta sai ce ah, abin haka ta kusa kusa su kuma a su to wa ya ce da su su ne inda an karɓi su ma ko haka wannan irin wannan hadisan ba yana cewa ka miƙe kafa ne. a'a ka tuno da rahamar Allah ne da yalwar rahamar domin ka ƙara jin kunyar Allah wajen saba masa sannan kuma ka ƙara jin cewa duk irin wannan yalwar rahamar kuma in tsaya ban shiga ba kamar yadda kake jin ana cewa arzu hasamawa da aljanna fadinta ya fice sammai bakwai da kasai bakwai a ce kai kuma ba ka da inda aka sanya kafan ka biyu a ciki ala zalika hum khasran jama'a ko a cikin mutane ne idan mutum ya siffanta da karanci ya siffanta da afuwa ya siffanta da kau da kai a kan kuskuren masu kuskure ya fi kima ya fi daraja balanta na mahalicci shi ya sa irin waɗannan ayoyin daga cikin tarbiyyar da suke koya mana Shi ne, kana jin Allah ka masa ba daidai ba yana cewa na tafiyar an su sai ce ko kai waye kai kuma an maka ba daidai ba ka ce wallahi ba zan yafe ba ko kuma irin afuwan da ake na wannan zamanin na yafe amma ba zan manta ba so da haka ka yafe mun amma ba za ka manta ba wata rana da na ganka ranka kan jiki na ciwo yake in na ganka ka dan burke ki fuska sai in ce kila ya tuno ni ka yafe kawai ka yafe babu na yafe ba zan manta an fahimta to haka irin waɗannan jumlolin ayoyin suna kwaɗaitar da mu rahamar Allah da afuwarsa sannan suna koya mana yadda mu ma za mu rika ma ƴan uwan mu afuwa mu kau da kai akan kurakuransu kuma san da kake ma mutum afuwa kana ƙara mai da shi sirrin ka kana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Numan yace inna ma tusikuhumul mal ko ya ce ina da yan uwa ina kyautata musu kaza kaza kaza da sauransu kun fahimta to da haka mu gane yadda afuwa take da tasiri wajen kyautata rayuwarmu wajen samar da daɗin rayuwa yadda afuwa take sanya zuciyar mai afuwar ita zama ta zama biyan gila ki babu nauyi jiya an maka ka ce baka yafe ba gobe an maka gata saboda haka ka mai da zuciyarka kwantena akwati na tara damuwa da bakin ciki amma an maka kaya ce an maka kakau da kai kaza sai ka ta zama ba ta da nauyin duci da damuwar abubuwan da ake maka waɗanda a daidai ba wannan kuma baya hana wani lokaci ka taka banki ko ka ja hankali ko ka tsawatar wanda wannan hikima ce kuma ta rayuwa ba ana nufin ta zama taliya ba ce Ga taliya ba ne da kowa zai kanan da ka yadda ya ga dama a'a lasu da hibbi wala hibbu yakhda'uni kamar yadda muawiya bin sofiya ne ke cewa ni ba ba ne da zai cutar da wani amma kuma ni ba sahuhu ne da zan bari makiri ya cutar da ni kun fahimta gobe insha Allah ku tuna min da wata kisa akan akwa kila za ta taimaka mana mu fahimci yadda afuwa take maida wanda ya cutar da kai ya zama sarkinka ya har sai ya nemi ni kari da zai rufe fuskansa saboda kunya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum